Barka da zuwa tashar tsakar gida. Daga ƙarshe, matan da bidiyoyin su ya fita, Hafsat da Babiyana sun nemi afuwar al'umma. Biyu bayan bayyana bidiyon tsiraicin Hafsat da Babiyana, maganganu sun yi ta shan bamban kan sun shiga hannun hukuma ko sun haka. Wanda daga ƙarshe dai wani bidiyo da aka fi yaɗawa cewa Hafsat ɗin ce aka kama a hukumar Hizba, ya tabbata ba gaskiya ba. sai dai hisban ta bakin mataimakin kwamandan ya tabbatar da za su yi bincike kuma su ɗauki mataki kan lamarin sai dai bayan bayanan bidiyon wa'annan bayan Allah abin da kai ci shine yadda lamarin fitar tsirejin a TikTok ya zama wani abu da 'yan TikTok ɗin ke yayin yaɗawa inda suke zuwa suna nemo bidiyo na batsa da ya kamance ce da wanda suke gani a TikTok kawai su dinga yaɗawa da cewa shi ne wanda hakan ta faru har akan jaruma Zuhura Zango wadda bata jima da yin aure ba inda ake yada wani bidiyo mai nata ne duk da wasu tun a comment section suna karyatawa. cikin irin haka ne aka yada wani bidiyo da fuskar kawo ummi shakira da ake kira tima fasaha inda ita ta fito ta tabbatar da ba ita bace a cikin wannan bidiyo assalamu alaikum za ku gana kafe wani hoto a sama bidiyon wata yarinya da hoto na a sama ina zaune yanzu aka kira ni a waya ake ce min nima na yi bidiyon tsiraici na ce wani irin bidiyon tsiraici aka ce in hau whatsapp a tura min whatsapp naga an tura mun bidiyon yarinya magana ta gaskiya duk wanda ya kalli hoton da yake kan bidiyon nan nawa ya kalle ni ya san ba ni bace a jikin wannan bidiyon ni ban yi bidiyo ba ba ni bace a jikin wannan bidiyon kuma duk wanda ya kalle ni ya kalli yarinyar nan ya san ba ni bace sai dai in mutum ya ki gaskiya saboda Allah fa ni ban yi wani bidiyo na banza ba ya za a ina 'yar musulmai haihuwan musulunci cikin garin Kano kuma in kama yin wannan bidiyon saboda Allah da Annabi fa da wani ido zan kalli iyayena da wani ido zan kalli yan uwana me riba ta idan nayi wannan bidiyon ba ni da wata riba ba ni da wata riba kuma ni ba ni bace a jikin wannan bidiyon wallahi ba ni bace kuma duk wanda ya sani ya san ba ni bace a jikin wannan bidiyon so amma ba ma komai yasa zan fito in yi magana ba sai dan saboda ana ta sharing bidiyo group group din WhatsApp ana ta tura shi to wani in ya yadda ba kai bane wani zai yadda kai ne amma yanzu kun ga na fito na yi magana magana ta domin Allah ni ba ni bace a wannan bidiyon ku kalli yarinyar sosai ku kalle ni ni ban yi bidiyon tsiraici ba kuma duk wanda ya ɗauki hoto na ya haɗa da bidiyon wannan yarinyar yake cewa na yi bidiyon tsiraici insha Allahu sai Allah ya yi min sakayya akan shi saboda ya cutar da ni ya cutar da ni ina zaune cikin kwanciya hankali an ɗaga min hankali an dako yarinyar ba ma bahaushiya bace ce bayarabiya ce ana ta shi yarin ana cewa nayi bidiyo to in yi bidiyo in ce da ku uwar me me riba ta in nayi bidiyo me riba ta in na yi wannan bidiyon me zan ƙare da shi gaskiya an zalunce ni Allah ya isa tsakani na da wanda ya hada hoto na da na yarinyar nan yake shi yaron in Allah ya yadda sai an masa fiye da abin da ya min a hakikanin gaskiya idan mais ba za ta yi kama to ba iya inda bidiyon su ya fita za a kama ba har da masu kafe hotunan mutane suna bayyana cewa suna da bidiyon tsiraicin su a yi musu magana ta inbox za su tura domin kuwa sun mafi masu yin bidiyon da ya dai shi wanda ya bidiyon a sa, iya wanda suka tura wa shi kaɗai zai gani daga bisani sai ya fita shi ne yaɗawa so yake duniya kowa ya gani abinda kuma ya san haramun ne a ƙarshe dai matan da ta tabbata bidiyon su ya fita wato babiyana da kuma hafsat baby a yau sun fito sun yi da dama gami da bawa al'umma haƙuri wanda ita babiyana ma ta tabbatar da cewa ta daina update sai dai ko inda tallata hajarta ko wani abu daban Assalamu alaikum ina kwana al'umman musulmi ina gajiya da fatan an tashi lafiya barka da juma'a zan yi amfani da wannan bidiyon na wani ƙarshe da za a ga fuska na a nan tiktok sai dai in a ji muryata na zo tallata hajata ko kuma in hau live in yi tallar product ina insha Allah zan yi amfani da wannan last video din nawa a tiktok in ba wa al'umman musulmi haƙuri in ba wa uwata in ba wa 'yan uwana wanda muke ciki ɗaya da su in ba wa malamai na haƙuri akan abin nan da ya faru da ni ni na ɗauke shi a ƙaddara ta ce haka ƙaddara mai kyau kuma da kyau duka ka rungume ta hannu biyu wannan ƙaddara ta wazan yi amfani da ita a ta hanya mai kyau asali ma ɗaurin aure na yau ne insha Allahu bayan an sauko daga juma'a ina gayyata kowa ɗaurin aure na a yau dinnan juma'a insha Allah na yi amfani da medium dinnan na bawa wa waɗanda na ɓarratawa haƙuri waɗanda na yi wa abu knowingly unknowingly suka ji haushi na har suka yi tunanin su nemi bidiyon tsiraici na su posta saboda suna tunanin za su zubar min da mutunci ko abu makamancin haka na fito na ba ku haƙuri kuka ga bai yi ba kuka ga ku shiga jikina ku je ku ɗauki bidiyo na bidiyon tsiraici na na mutunci na na ya mace ku zo ku posta na a duniya shine kuke tunanin in kun yi haka za ku huce to kun yi haka da kuka yi haka ina so in san kan cewa nawa kuka samu ba ku samu komai ba kuma a rayuwa ba zai ba a ce kai ka kare rayuwarka a iskanci ba ka tunanin shirya ko wani abu ko wanda ya zo yake ce maka ka tuba ka koma ga Allah sai ka koma kana gaba da shi amma ne duka babu komai ga wanda kuka haɗa baki kuka yi mun bidiyo da wanda kuka posta bidiyo na da wanda ya shiyarin da wanda ya taimaka ya shiyarin idan dai ni musulma ce ina sallah kuma annabi muhammadu annabin allah ne sai kun gani tun daga gidan duniya daga gidan duniya za ku ga sakayyar Allah kafin ku je lahira saboda ban yi bidiyo na ba ban wallafa bidiyo na ba kuka haɗu kuka ci min mutunci don ku tozarta ni kun tozarta rayuwar ku ne yau insha Allah zan yi aure juma'an nan za a ɗaura min aure ku me kuka samu miliyan nawa kuka samu kun samu albishirin shiga aljanna me kuka samu da kuka yi babu abin da kuka samu babu komai na yi amfani da bidiyon nan nawa insha Allahu ku kuma 'yan baya sai ku yi hatara kun dai ga abin da TikTok yake janyowa kana dan mutunci ba za ka zo kai TikTok ba bi it mace ko namiji duk wanda ka ga abin da ya same mu nan ya ci gaba da yin TikTok dan mutunci to wallahi ba shi da rabo ba zan daina faɗa ba abin da yasa kuke jin haushi ina faɗa muku gaskiya TikTok sai kowa ya kiyaye na riga na faɗa mu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu al'ummar musulmi na duniya baki da da farko dai ina mai baku haƙuri akan abin da ya faru na bidiyo na ina mai baku haƙuri masoya na uwana abokanan arziki na ku yi haƙuri ku yi haƙuri akan abin da ya faru wa rayuwata ni na sani allah ne ya azamu ƙaddara ta ce ta zo a haka kuma na karɓa kuma na gode ma allah ina ta ganin saƙon kuma soyana wasu su kira ni a waya wasu su fatan shirya wasu su mun hmm, wasu su zage ni to don na gode allah ya saka da alkhairi na san ba wani musulmi walau masoyina walau makiyina da zai ji daɗin abin da ya kasance da ni kuma ni ma ba a san raina ba ne ba hakan ta faru da ni duk da na sani ina shigar banza ina abubuwa da bai kamata ba a tiktok amma na sani na muzanta na kunyata masu cewa ban damu ba ko kuwa a ina fostin ko ko wane ne dai ga maganganu nan kala kala ga sababbin account da ake buɗewa da sunana da fotunana ana cewa ban damu ba wasu na sani masoyana ne wasu suna yi ne don su kare ni wasu kuma suna yi don su ci gaba da ɓata mun suna su yada Hmm. su yaɗa laifi a doron ƙasa to wanda ya mun fatan alkhairi na ji daɗi na gode kuma wanda yake cewa abin da ya faru ban damu ba wallahi wallahi wallahi ina kunya shiga cikin mutane kuma da na san abin nan zai faru wa rayuwata da na roƙi ubangiji kar ya nuna min wannan ranar sannan wasu suna ce ma na tura ma wani ne yana ba mu kuɗi muna tura mai bidiyo allah kai ne shaidata ba kowa ne zai yarda da ni ba amma ni na sani ban taɓa ɗaukar wannan bidiyo na tura ma wani ɗa namiji domin ya bani kuɗi ko domin wani abu na duniya ba ban taɓa ba na sun ci amana ta kuma sun yaudare ni kuma sun nuna min so a fuska amma sun tozarta ni a duniya ni na san da in ji kunyar lahira gwara na ta duniya na san ba komai mai wucewa ne kuma allah ne ya daura min haka kuma na amsa na gode mai amma masu cewa ban ji ciwo ba ko kuma abin bai dame ni ba ina ci gaba da post ya haƙuri na ji kunya kuma ban ji daɗin faruwar hakan ba ni 'yar musulma ce cikakkiyar musulma Ba Hausa, a ƙasar hausa abin da ya faru da ni a arewacin najeriya ku yi haƙuri don allah ku yi haƙuri ni ma ba a son raina hakan ya faru ba allah ya riga ya rubuta hakan zai faru tun kafin in san zan zo duniya kuma na ɗauki hakan matsayin ƙaddara kuma allah ne ya ɗaura min tun kafin a haife ni tun kafin in san zan zo duniya allah ya riga ya rubuta hakan zai faru da ni kuma na ɗauka na ɗauki wannan a matsayin ƙaddara amma ku yi haƙuri ku yi haƙuri ku yi haƙuri ku yi haƙuri malamai yan uwana masoyana makiyana duka kowa ina ba shi haƙuri ku yi haƙuri a matsayina na wacce abin na ya faru da ni ku yi haƙuri sannan ana buɗe account da sunana ana faɗin abubuwa da yawa wasu dai na san masoyana ne wasu kuma suna buɗewa ne domin abin ya ƙara sama ya ci gaba da tafiya yana faru ana ci gaba da zagi na ana la'anta ta masu fatan shirya suna mu to don girman allah ina roƙon ina haɗa ku da allah ni mace ce kuma mai rauni duk da na san dai a baya abin da nake yi ba mai kyau bane ina shiga da bata dace ba ina fitowa media in yi rawa da wane ne da wane ne daga baya na zo na ga abin nan ba mai billewa ba ne ba na ce na daina to ni na san haka allah ya azamin kuma ba ya ce zan canja ko in goge ko in sanadin batan abin nan amma ina addu'a kuma masoyana suna min addu'a kuma na san allah maji roƙon bawa ne maybe wani abin ne daga cikin rayuwa ta ubangiji baya suna da shi shi sa ya ɗaura min wannan abin da ya faru da ni don allah ku yi haƙuri ku yi haƙuri ina mai ba ku haƙuri akan abin nan da ya faru ku yi haƙuri please don allah allah ubangiji ya yafi mana kuma ina roƙon allah ya sa wannan shine sanadin shirya ta. in daina duk wani abu da allah baya su kuma ina roƙon allah wanda abin nan bai faru da shi ba ubangiji allah kar ya sa ya faru da shi mu kuma da ya faru da mu ubangiji allah ya ƙara shirya mu ya ƙara nuna mana hanyar gaskiya ya ƙara sawa mu mu gane hanyar daidai ubangiji allah ina roƙonka ka bamu mazaje na gari mu aure mu huta da komai na rayuwar duniya. da Allah ku yi haƙuri. Na gode.